Assalamu alaikum masu sauraron sauraronmu. mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna a kan idona na marubuciya Rahama Kabir wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel tamu mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni Mama Alim nake karanto muku. Kafin mu ɗora masu sauraro muna mai sanar muku da cewa wannan littafi na gudu da waiwaye na marubuciya Bilin Abdul. Wanda muke karanto muku shi a channel ɗin Alkalami TV. Wanda sakamakon wasu 'yan matsaloli ya sa muka dakata da kawo muku shi. To yanzu za mu dawo mu ci gaba da kawo muku shi a cikin wannan channel ta mai suna dandalin Hausa Nobels. Za mu ci gaba da kawo muku ne daga inda muka tsaya a wancan lokacin. Da fatan za a gafarce mu a bisa tsaikon da aka samu. Idan ba ku manta ba a wancan lokacin mun zanya inda Sufyan ya suma sakamakon karanta wasikar da Abina ta bar mishi. Inda mutanen shagon buzu mai shayi suka yi kansa suka yayyafa mashi ruwa ana cikin haka kuma Aliyu ya zo shi ma ya karanta wasikar. Sannan ya shiga yi wa Safiya wa'azi. A nan muka dakata yanzu za mu ɗora. A hankali Safiya ne motsa bakin shi ya shiga maimaita abin da abokin shi ya tunatar da shi. Cikin kankanin lokaci numfashinsa ya soma yin daidai. Can an jima ya ji ƙarfi ya zo mishi ya tashi ya zauna yana mai ci gaba da ambaton Allah. A lokacin ne mama ta karaso don har an samu wanda ya je sanar mata. Mama ta shiga rabka a salati tana faɗin na shiga uku. Wannan yarinya tana son ganin bayan ka Safiyanu. Allah ya tsine miki albarka mu bi ce shiga tsakaninmu da ke. Safiyanu ya dago ya kalle ta cike da takaici. Yau ce rana ta farko da ya ji haushin mama sosai akan Bina. Bai ce kuma kura ya yunkura zai miƙe jiri ya ɗebe shi. zai fada Aliyu ya saurin kama shi suka mike tare suka soma tafiya mama tana bin sa a baya sai la'antar Mubina take yi a gidan Saifu yau ne ranar da aka yi adar uku na rasuwar Aisha an yi sadakar abinci da abin sha mutane sun zo sosai har danginsu da ke Kano sun zo a ranar ne Alhaji Tahir da matarsa suka koma Kano suka bar Salma tare da Shukura dan ta ce ba za ta koma ba sai an yi sadakar bakwai Mujahid yana nan bai tafi ba ya saki jiki tamkar komai bai faru ba. Ya samu hutu saboda ya sanarwa kwamishina uzurinsa na rasuwar na rasuwar. Sai kuma ya samu hutu duk suna tare suna karɓar gaisuwa tare da iyayensu. Mubina sun isa lafiya da yake tana da cikakken adireshin inda su mama suke. Rabanta da garin tun kafin ta kammala sakandare da suka zo wani biki. Gidan yana nan yadda yake sai ɗan gyare-gyare da aka yi na zamani. Iyayen mama talaka ne masu rufin asiri. Mahaifinta ya rasu tuntuni sai mahaifiyarta ce ke raye. Gidan bangare biyu ne gefen kakanta da kuma bangaren yayan mama da yake zaune da iyalansa har mata biyu. Tun dawowar mama take zaune da mahaifiyarsu a ɗaki guda. Su Aliyu kuma aka ba su nasu ɗakin su biyu. Suna rayuwa cikin sauki da lumana. Baba Kamis duk bayan wata yake musu aikin kuɗi ta akawun kuma shi ke ɗawainiyar karatun Aliyu. wanda yake jami'a a nan Gombe. Sai Ahmad da yake kokarin kammala sakandare. Mama ta samu sauki sosai tana gane mutane sannan tana yin magana sai dai ba sosai ba. Ta zama shiru-shiru wanda wani lokacin hakan nan sai ta kuka. Suna ta kokarin yi mata magani na asibiti da na gargajiya. Hatta na Islamic duk suna gwadawa. Bina ta sauka a mota ta ce ya jira ta, ta ce gidan a darare da sallama. Kakaci a zaune tana shan iska a karkashin bishiyar mangoro. ta amsa mata tana tambayar waye dan ba ta gani in abu yana nesa sai ya matso kusa take ganewa bina ta kafe ta da ido ta ji wani hawaye yana saukar mata na farin cikin ganin tana raye ta shigo ta zo gefen tabarmar ta zauna tana cewa kaka na yi zaton kin dade da mutuwa ashe kina raye da rabon za mu gana kaga ta buɗe hannu ta sakar mata da kuwa ungo wannan ka ganin min jahira daga zuwanki zaki fara da zancen mutuwa to aniyar ki ta biki wai matsayawa ce ce ke dan ban gane ki ba ai dama na san hali yana nan dole ki manta da kishiyarki amma ni saboda soyayya da nake wa mijinki ya sa na kasa mance ki ke bani san iskanci zaki min bayani ko sai na kira yara sun yi miki atirle mai da wukar mubinati ce fa kai dan Allah da gaske ko ba a dai kike yi min yar nema matso da ganki da kyau ai ko na ta mike ta zo gabanta ta zauna tana murmushi Kaka ta washe baki tana dariya. Aiko ita ce, ina kika boye tsawon shekarun nan? Binatu, kin bar mu cikin alhini da damuwa. Ta fashe da kuka, Bina ma kukan take yi, mama ce ta fito don ganin da wa kaka take hira. Idan ta ya sauka akan Bina. Ta rugo da gudu ta shiga ta ta tana duba fuskarta domin son gasgata ta. Cikin sanyin murya ta ce mu Bina, na'am mama na. Ta bata amsa tana miƙewa tsaye, ta fada jikin mama. sai duk suka fashe da kuka a haka su aliyu suka shigo gidan suka tadda sosai koke-koke suke suna ganin bina ce sai duk suka rugo da gudu cike da tsantsan farin ciki suna ambaton sunanta kaka ce ta ce su je su kira yayan maman mai suna iliyasu suna ce masa baba ilo Ahmad ne ya tafi kiransa da sauri babu jimawa sai ga sun zo tare har da matansa. Safiya da Hajara cikin kankanin lokaci gida ya cike da dangi. Dan kaka ta aika musu duk su zo. Mina ta sanar da su ahma su je su shigo mata da kayanta sannan a ba direba ruwa da abinci. Akwai cikin kankanin lokaci da suka shigo da kayan aka zube su ɗakin kaka. Direba yana gama cin abinci ya sallama da Bina ya kama hanya. Bina ta ga gata sosai domin sai nan nan da ita suke. Mama kuwa ta ba kowa mamaki don kuwa tuni ta ware ana ta hira da ita. Ashe maganin ciwon ta yana tare da Bina? har da damuwar rashin ta shi yasa komai tsananta a gare ta. Bayan kwana biyu Bina ta samu nutsuwa sosai kulawa ta musamman take samu daga ahalinta duk da tana da tarin laifi mai yawa a gunsu amma hakan bai sa sun watsar da ita ba sai da suka tabbatar da ta samu nutsuwa kafin suka tambaye ta ina ta shiga da son sanin dalilin kin zuwanta inda suke da duk abin da ya faru da ita Bina bata so sanar da su komai ba a wannan lokacin dan har yanzu tana cikin barazanar sa Alhaji Maina. Amma ganin sun nuna damuwarsu sosai yasa ta sanar musu dan ya kamata zuwa yanzu san makasudin abin da ya sa 'yan ta'addan nan suka kashe babansu. Bata bayar musu komai ba ta sanar da su da abin da ya faru tare da rayuwar da ta yi a Gaduna. Gaba ɗaya shan giya ne kawai ta ɓoye musu gudun kar hankalin mamaye ya tashi. Sun jimanta lamarin sosai barin ma mama da sahama da suka ji tsanar sa alhaji maina suka shiga la'antarsu da mugayen addu'a mama ta kuka sosai sai yanzu ta gane dalilin da yasa baba ke boye mata wasu abubuwa kuma ta san yana yin hakan ne saboda lafiyarta daga bisani suka yi addu'a ga su baba sannan baba ilu ya dora da yi mata nasiya da da fadan kar ta sake tunanin yin nesa da su Mina a cikin sanyin murya ta ce baba dole zan sake tafiya saboda bana so a san ina nan domin tseratar da ku daga sharrin su. Insha Allah zan dinga yi mun koya akai-akai har da komai ya samu ya daidaita. Shikenan Allah ka mana karshen su. Yanzu yaushe zaki tafi? Zan kwana biyu insha Allah kafin na wuce. Allah ya shiga lamarin mu ya kuma tona asirin su cewar Muhammad tana matsar kwalla. Da suka amsa da amin. A ranar Bina ta kefe da mahaifiyarsu suka gana sosai da hirar rayuwarsu ta baya. Wani su yi dariya, wani su yi kuka. Kaga tana jin su wani ta sa baki wani kuwa sai dai ta bi su da dariya. A Kaduna an yi addu'ar bakwai na Aisha wanda a ranar ne sa Alhaji Maina da Alhaji Nasir suka koma Kano. Nan ci gaba da gudanar da kasuwancinsu. Anti Maryam ma ta bi su da auta tare da shukura da Amina saboda aikinsu. Suka bar mamansu Saifu da Ummi. su sai an yi sadaka arba'in sannan za su tafi tafiyar su abu ba jimawa mujahid ya fice daga gidan shi ma ya ɗauki motarsa don direba ya tafi tare da sa alhaji bai za mai ko ina ba sai unguwar safiyan ya yi fakin a kofar gidan bina ya fito ya nufi kofar ya samu an sanya mata katon kwaɗo a jiki da sauri ya juya a kalli kofar gidan safiyan ya wuce ya isa daidai lokacin aminu ya fito zai je aiken da mama ta mujahid ya tsaida shi da cewar zo nan Aminu ya matso gabansa yana yi mishi kallo kamar ya san shi. Mujahid ya ce Safiyan yana nan, eh, yana ciki amma ba shi da lafiya. Yanzu haka mama ce ta ake na amso mishi magani. Ayya ko za ka iya zuwa ka sanar da shi? Na shigo na duba shi? Ya ce to yana mai komawa ciki. Mama yake ke ta koko ta tare shi da cewa me kuma ya dawo da kai. Aminu ba na son shegen wasan nan naka. Na ce maka fa yanzu zan dama mishi kokon ya sha ko? Mama bako ne fa ya zo duba ya Safiyan shine yace in sanar da shi zai shigo ya duba shi. Ka san mutumin? Yi kwanaki ya zo wajensa. To shigo da shi sai ka wuce wajen amso mishi maganin dan Allah kar ka tsaya wasa. Aminu ya ce to ya koma waje ya sanar da Mujahid an ce ya shiga. Ya mishi jagora zuwa ciki. Mujahid ya tsuguna har kasa ya gaishe da mama ta da yi mata mai ya mai jiki. Ta amsa fuska a sake. Aminu ya shiga da shi ɗakin Safiyan. Sun same shi kwance yana da na wayarsa wanda Bina yake tura sako. Tun ranar da ta tafi Tun ranar da ta tafi ya kira wayarta ya fi kirga amma a kashe. Kuma ita dama tun ranar da za su wuce ta cire sim din a wayarta ta ajiye shi a waje daban dan ta san zai neme ta kuma ba ta buƙatar damuwa. Sofiyan yana ganin Mujahid ya tashi zaune da kyar yana nishi. Aminu ya shimfiɗa mishi da duba a gefen katifa. Ya fice, Mujahid ya zauna yana yi mishi sanu tare da yi mishi ya jiki. Cike da damuwa ya amsa. Ya ci gaba da cewa, "Kayi nasarar, kayi nasarar raba ni da Mibina, domin yau kwanan ta hudu da barin garin nan, wanda shine ya jefa ni cikin halin rashin lafiya. Na san ka ji komai akan ta a wancan ranar, sannan ina tsammanin kana ɗaya daga cikin 'ya'yan mutanen da suka ta gayyara rayuwarta. To na Allah ina roƙonka ka fita daga cikin rayuwarta, ku bar ta haka, ya kare magana yana fidda kwalla mujahid ya gunta murmushi sannan ya ce na fi ka jin guncin halin da take ciki domin ban da masaniyar komai game da iyayena sai a ranar na sani Na haka ya sa na zo gare gare ta don mu karasa yakin tare ba zan taɓa bin bayan rashin gaskiya ba domin ni ma'aikacin ɗan sanda ne na kwarai wanda na ɗaukar wa ƙasa ta alkawarin zan aiki tukuru akan gaskiya da amana yanzu wani gari ta tafi Safiya ne nisa yana hango gaskiya zancen da kwayar sa, dan sun kada sun yi ja. Ya ce ba na tunanin za ka iya ka bar ta kawai tunda ta gama da su. Tunda ta gama da su sauran hukuncin da za su gani daga gurin Allah za su gani. Safiyan bai kamata ka karya min gwiwa ba kamata ya ka karfafa ni akan abin da ne niya. Hmm, ban yarda da kai ba. Ban ce dole ka yarda da ni ba amma ka jira in na yi maka abu na rashin yarda sai ka yanke min hukunci a yanzu na fi ka buƙatar bina fiye da kai wannan zance kake faɗa domin bina tawa ce kuma babu wani mahaluki da ya fi ni buƙatar ta don haka ka gyara kalamanka cewar safiyan cikin ɓacin rai Mujadi ya guntun murmushi to na ji baban soyayya. Yanzu ka ajiye duk wannan takardamar, ka sanar da ni ina ta nufa. Gombo ta ce za ta je, sai dai ina roƙonka da ka bar ni haka, kar ka ƙara zuwa inda nake, domin domin ka sa na karya mata alƙawari har sau biyu, wanda na san da ta san da haka da za ta ja bakinta ne ta yi shiru ba za ta gaya min ba sannan in ta gane ni ne za ka ja min bakin jini kuma ba za ta ƙara yarda da ni ba Kar ka damu mana ai inda so akwai yaƙi dole ne ka fuskanci kowanne kowanne a cikinsu in har kana son ta sannan ina mai sanar da kai cewa kai ka gama naka yaƙin yanzu ni zan ɗora nawa wanda ni ne mai nasara insha Allah mubina matata ce A gigice Safiyan ya kalle shi yana yi mashi wani mugun kallo na irin karya kake yi baka isa ba. Ka yi kaɗan ka ce za ka yi takara da ni domin tuntuni na gama gina soyayya ta a zuciyarta. bana tunanin akwai wani mai nasara bayan ni. Haka ka ce? Ƙwarai kuwa. To mu zuba mu gani Allah ya baka lafiya. Ga wannan ka siyi magani don na fahimci ciwon so ne yake neman halaka ka. Kuma ni bana so ka tafi yanzu har sai idan ka ya gane maka aure na da mu mubina. insha Allah ba za ka taba cin galaba a kaina ba kuma ka ɗauki ka dan ba wasu nake ba mujahidi ya wani murmushin ta sanne ya mike yana mai zuba hannuwansa aljihu har zai fita sai ya jiyo ya ce abokina kana matuƙar burge ni da ƙarfin halinka zan baka shawara ka zama jarumi kar ka miƙe kar ka zama ragon mata dan na kula zuciyarka tana da rauni a soyayya sai mun kara haɗuwa a nan gaba ya fice yana mai yin dariyar mugunta wanda ya tunzura safiya ne mike da sauri don wani sabon karfi ne ya shige shi in har bai mayar wa da amsa ba to ya cuce shi da wannan tunanin ya biyo bayansa don ya ba shi amsa sai dai kash yana fitowa mujahid yana tayar da motarsa ya figa da gudu mujahid cizon ya tsaye sannan ya koma cikin gidan da sauri lokacin mamu ta fito daga ɗaki ta saki baki tana kallon sa da mamaki ta ce ya ni ganka haka bakon ya tafi ne i eh. Madalla na ga jikinka ya yi karfi zuwan bakon nan, sai ka ce ya zo maka da magani. Mama kenan, bai bani komai ba kawai dai na ji karfi a jikina ne. Da ruwan wanka ina so in watsa, akwai a madafa bari na juye maka. Ta wuce safiya na zauna a karamar kujerar tsakar gidan yana mai da numfashi. Mujahid ya yi matukar zuka shi. Wani bangare na zuciyarsa kuwa ya ji daɗin zuwan nasa domin ya ƙara samun ƙarfin gwiwa. Dole ne ya soma tunanin ta inda zai sake haɗuwa da Bina. dan ba zai iya hakura da ita ba. A haka ya shiga wanka zuciyar tana sake tana sake-sake barkatai. Mujahid hanya Kano ya ɗauka don ba zai iya zama ba tare da sanin inda Bina ta shiga ba. Dole ya nemo ta don kuwa santa ya gina a zuciyar shi babu shiri. Ko aya take zai aure ta dan ya wanke mata bakin cikin da ta kunsa akan kan iyayensu. A hanya ya kira Saifullahi cewar ya wuce Kano an yi mishi ya wuce Kano an yi mishi kiran gaggawa. Sai ku ya mushi fatan alkhairi sannan suka yi sallama. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah. Ni ce tawo kamar kullum mama nake cewa a yi saurare lafiya.